والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا سنته أبان hijirar Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 20 ga watan goma shekara ta 2004 miladiya jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta tara a ta shida ko ta shida cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida za mu sake maimaita ta a yau domin ƙara fito da waɗansu al'amurra waɗanda suke da dangantaka da zahirin tafsirinta ba wai komai da komai din da ba mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاستطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو أحد منكم من الغائط أو لامستم أو لامستم النساء أفلم تجدوا الماء فتيمم صعيدا طيبا فتيمم صعيدا طيبا فامسحوا بوجودكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون بنجيت يا أيها الذين آمنوا يا وطن سكي إيماني إذا كنتم إلى الصلاة إذا كنت تاشي زوا غير فاغسلوا وجوهكم wanke fuskokinku wa aydiyakum ila al-marafiq sannan kuma wanke hannayenku ilal al-marafiq wato zuwa gwiwar hannu lafazin al-marafiq jam'i ne na kalmar al-marfiq ko al-mirfaq ko kace mirfaq a mufradinsa ko kace marfiq ala wazni majlis duk yayi wa aydiyakum ila al-marafiq ku wanke hannayenku har zuwa gwiwar hannu to anan nan gurin an ce a wanke hannu zuwa gwiwar hannu abin tambaya a nan shine a wajen wanke hannu din za ka shigar da gwiwa ko ba za ka shigar da ita ba tunda an ce ila almarafiki wanda ila ɗaya daga cikin ma'anonin ta shine tufidul gaya idan an ce tufidul gaya kaga da zaran ka je daidai inda gaba take sai ka tsaya ma'ana ba za ka shigar da gaba ba kenan na lafazin ila abin da yake nuna wa kenan وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى ذاك يوا متين جنكري لو jinkiri lokacin da yake cikin talauci da ya samu wadata zaka ci gaba da yin jinkiri zaka ce ba ni domin bayan ya riga ya samu ba za ka shiga cikin wani lokaci na wadatar ba kana ci gaba da jinkiri din kaga wannan sai nuna gaya ta jinkirin shi da ila lafazin ila abin da yake nuna wakil to amma shi yake cewa shugaban masu nafawan basra yake cewa lafazin ila akan lura da abin da ya biyo bayansa abin da ya biyo bayan ila idza kana min nau'i ma qablahu fa innahu dakhilun fi al-marfiq dinnan shin bangare ne daga cikin bangaren al-aidi da Allah ce faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq al-marfiq gwiwa bangare ne daga cikin bangaren hannu ko ba bangare ne daga cikin bangaren hannu ba ma'ana duk lafazin hannu ya shafi gwiwa din ya shafi kuma hannu gaba daya to tunda abin da yake bayan ila nau'i ne na abin da yake kafinta to kenan zai shiga amma da inda nau'in sa daban-daban da ba zai shiga kamar yadda Allah ce wa in kana bu usratin fa nazaratun ila kaga ayin baisara daban da wato abin da yake usra saboda haka daban-daban ne dan haka ma ba'ada ila la yadkhulu fi ma qablaha saboda ne nau'an ne mukhtalifa ne Allah sa kun fahimta wa aydiyakum ila al bi ru'usikum kuma ku tafi kawunan wa arjulakum ila al-ka'bayn sannan kuma ku wanke kafafunku ila al-ka'bayn wato ainihin har ya zuwa ga idan sawu da ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wamsahu bi ru'usikum al-ba'u anan kun yi sabani akan ta hal hiya tufidu at-tabayyid aw hiya tufidu waɗansu suka ce babun ce da take fa'idantar da at abinda suke nufi da wannan magana suna nufin ko ina ka shafa akan ka yayi ko mun kankantar inda ka shafa kai cikin alwala yayi don haka waɗansu daga cikin fuka haɗu suka ce da mutum zai taɓa ruwa da kan ɗan yatsansa ya shafi gashi ɗaya biyu uku na kansa zuwa abin da ya sama yayi wajen shafar kai ba sai ya shafi kai gaba ɗayansa sai ko sai dan Allah ya ce wamsahu bi ru'usikum abin nufi ku shafi wani bangare na kanku ba dukan kai gaba ɗaya ba saboda albawa nan gurin littaba iya wadanda suka ce la alba'u huna tufidul ilsaq bawa nan gurin tana fa'idatar da al ilsaq abinda ake nufi lalle ne ku shafi duk abin da zai shafi sunan ar raas duk inda gashi ke fitowa cikin abin da zai ansa sunan ar raas sai ka shafe shi sannan shafa ta yi idan mutum zai shafi rabin kansa bai shafi rabin ba bai yi ba haka in ya shafi sulusi ɗaya bisa uku shi ma bai yi ba dole sai ya shafi kai gaba ɗaya domin alba'u tufidul irsak to wannan zancen ko shakka babu shi ne yafi karfi dan shi ne hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke bada shaida akai manzon Allah dai sai shafa ya shafi kai gaba daya wa arjulakum ila al-ka'bayn lafazin wa arjulakum ila al-ka'bayn kira'a guda biyu ce akwai kira'an wa arzulikum ila al-ka'bayn akwai kuma wa arzulakum ila al-ka'bayn shine imamu shafi'i yake cewa wa arzulikum bin nasbi amma ridan ala wato waɗanda suka karanta arzulakum ila al-ka'bayn shine al-imamu nafi' da abdullahi bin amir misyani da alimamu imamu kisai da kuma haf an asim ibn abun najud al-kufi waɗannan su suka karanta wa arjulakum baqiyatul qurra'i sun ce wa arjulikum ila al-ka'bayn to ko shakka ba akwai bambanci yadda muka samu bambancin wasali za mu samu bambancin ma'ana sannan kuma hukunci ma zai canza wato canji uku za mu samu canjin wasali canjin ma'anar aya sannan canjin mai hukunci idan mun ɗauki wa arjulakum kaga mun yi nasaba kenan ina fata an fahimta a nan gurin sai zanto ma'anar ta shine lafazin ardul ya zanto matufin ne akan alwudu fagsilu wuduhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wa arjulakum ila alka'bayn sannan wamsahu bi ru'usikum sai zanto akwai takadimar ta'sir ina ba ta tun da nasaba ce sai zanto me hukuncin kafa wankewa ko shafa wankewa tunda wa arjulakum ya zanto matufin ne ala fagsilu wuduhakum kaga nasaba ce wa aydiyakum sai arjulakum ila ma haka ina ba fahimta amma idan mun dauki kira'an wa arjulikum ila to nan ne za mu samu rikici dan haka sai waɗansu suka ce wannan ya nuna a ce kafa hukuncinta a cikin alwala shine shafar ta ake ba wanke ta ake aka ce menene dalilin ku suka ce kira'a ta tabbata mutawatira an karanta alkur'ani da cewa wamsahu bi ru'usikum wa ila alka'bayn sai suka ce sai zanto arjuli ma'tufun ala madha ma'tufun ala ar-ru'us ar-ra's to wannan shine rikicin da zai haifar sai mu dauka cewa a cikin hukuncin kafa a cikin alwala shine shafa ta ake ko wanke ta ake shafa ta ake idan mun da kira ruwa a dole in nan mun da kira ruwa a dole kun sai zanto wankewa ake to kira'a guda biyu wanda ko ce mutawatira sai zanto kamar riwayar hadisi ce guda biyu wato kina akwai ta'arubi yanzu kamar ka samu cin karo da juna ne tsakanin wani hadisi da wani hadisi wata aya da wata aya a ganin ido sun fi karo da juna dole ka same yadda zaka warware matsalar su dai idan ka zo wajen fassara ka zauna lafiya in ba haka ba ayoyi sun fi karo da juna kai ya zaka yi kenan da wacce zaka yi aiki wacce zaka jefar ba ɗaya ta wa dole ka yi aiki da su to ne malaman suka ce abinda ake nufi cikin qira'an wa arjulikum ila al-ka'bayn wato ba wai an yi afafi ne ba a kan lafazin ar dan ya zanto hukuncin ar-rijl shine hukuncin arra'at wato shafa ba haka ake nufi ba a'a lafazin arjuli ya samu nasaba ne lil mujawarati li'annahu jawara majrura majruran li'annahu jawara majrura akwai lokacin da kalma takan samu wasalin kasa ba dan komai ba dan tayi yi makwabtaka da kalmar da take da wasanin kasa din ba dan shine abin da ya kamata a yi mata ba ba dan shine haƙƙin da ya kamata a bata ba abinda hausa ake cewa zama da madaukin kanwa shine kawo farin kai to a nan gurin li'annaha jawaratul masjid wato ta yi makwabta da ta yi makwabtaka da kalmar da take da jarra ita ma sai ta samu sai ta samu jarra na'am ina fata an fahimta amma asalin ta ya kamata a ce ne wa arjulakum amma an ce wa arjulakum li mujawarati ar-ru'us wa ar-ru'us ko majrur amma hukuncin su ba dai bane ina fata an fahimta ya rage kace akwai wannan a cikin larabci ko babu ah, masu na hausa ko kasi ba dai qur'ani ya sauka da shi ba tunda qur'ani ya sauka da shi ai kenan amma akan nemi shaida ta hawo wani lokaci lil istida dan mutum ya sami natsuwa cewa hakan bai saba grama na larabci bai saba qaida ta larabci sananniya a wajen malami ba waɗansu sun yi inkarin kira'ar amma kira'a ce tabbatacciya ko kuma sun yi inkarin sun yi inkarin al-kasr ko al-jarr bil mujawarati amma ka'ida ce sananniya ubangiji subhanahu wa ta'ala ce bal huwa qur'anun majidun fi lawhin mahfuzun a qira'ar nafi kadai a wata qira'ar bal huwa qur'anun majidun fi ina fata an fahimta idan mun dauki qira'ar mahfuzun ba mu da matsala sai to na'at ne na wato qur'an mahfuzun idan mun dauki mahfuzun ba mu da matsala sai to na'at ne na wato alifin qur'anun bal huwa qur'anun mahfuzun fi lawhi qur'anun majidun mahfuzun fi lawhi haka take na'am amma idan mun din qira'at lawhin mahfuzin to menene abin tsarewa din qur'anin ne tsararre ko lawhin ne alqur'ani ne tsare tunda Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna idan fa huwa mahfuz nahnu hafizun wa huwa to anan gurin sai suka ce anti bal huwa qur'anun majidun fi lawhin mahfuzin mahfuzin dinnan daidai take da mahfuzun amma anan gurin kusira fi hadhihi qira'ati lil mujawara لأنه جاور المجرورة عند لوح majrur ne mahfuz zai ma sai zanto majrurun bil mujawara amma asalin hukuncin sa na'at ne na majidun qur'anun majidun mahfuzun fi lawhin ina fatan ku yursalu alaykum ashwazun min nar kaga min narin wa nuhasin fala tantasiran akwai kuma yursalu alaykum ashwazun min narin wa nuhasun fala tantasiran idan ka dauki kira'ar suwadun min narin wa nuhasun sai zanto nuhasun ma'tufan ne akan me akan suwadun yursilu alaykuma suwadun narin wa yursilu alaykuma nuhasun fala tantasiran kenan amma idan ka dauki kirari yursilu alaykuma suwadun min narin wa nuhasin fala tantasiran nuhasin din nan sai zanto menene kutar lil mujawarati لأنه جاور النار والنار مجرور فيما سيرنتو مجرور جواب من نار ونهات لمجاورته للمجرور لا فتاة وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون وأن كراهة باكرة مثلا amma da fi kira alhamdu wake sa'i wa huwarin ilin ka amsalin lu'lu'il maknun bil jarri saboda suka ce yayi mujawara ne da abin da yake majrur bi bin kaga majrur ne bil ba wa abarika wa ka'asin min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzafuna wa fakihatin bi nabin bi bin mimma yatasayyarun wa la lahami fayrin mimma yashtahun sayran wa huwarin dinin bil mujawara bil mujawara na'am majrur ne bil mujawara to saboda kaga baka da matsala nan duk amfanin wannan warwara ne. saboda kar wani zo kafa ma hujja da qira'ar famsahu wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum yace hukuncin kafa tafa dan in a haka suka kafa in a ba sa wanke kafa cikin alwala tafa kawai take kuma daga cikin hujjojin su wannan qira'a shi yasa na tsawaita wajen tawjihin ta da kawo misalai cikin alqur'ani wa yamru kai sai ce wa zallatu hatul la'mi ma baina munbijin safifa shiwa'in aw qadirin mu'ajjali kaga safifa shiwa'in aw qadirin da sai a ce aw qadiran domin kadiran din nan ma'tufun ala safifa wa safifa maf'ulun wa amiluhu ismul fa'il shine munbijin amma kaga sai ce wa zallatu hatul ma baina munbijin safifa shiwa'in aw a madadin sai au kadiran mu'ajjala to kaga baitun waka zai kare au kadirin mu'ajjali kaga ni safifa siwa'in au kadirin kadirin din sai zanto majrurun bil mujawara li'annahu jawara siwa'in وسواء مجرور بالإضافة لأنه مضاف إليه يا فتو في دكوي بنجدي تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا idan ku kun kasance wato ainihin kuna cikin janaba to shikenan fattaha to sai ku yi tsarki abinda ake nufi da tsarki a nan sai ku yi wanka wa in kuntum marda aw ala safarin amma in kun kasance marasa lafiya ko kuna tafiya aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti ko ɗaya daga cikin ku je bayan gida aw lamasum nisaa ko kuma kuka yi jima'i da mata fa nam tajidu ma'an ba ku samu ruwan da za ku yi wanka ba fa tayammamu fa'idan tayyiban to sai ku yi taimama da wuri wanda yake mai tsarki wuri kyakkyawa famtahu bi wujuhikum wa aydikum min ku shafi fuskokinku wa aidikum da kuma hannayenku minhu da wannan wurin ubangiji ala ce ma yuridullahu li yaj'ala alaykum min harj ubangiji ala baya san ya sanya muku kunci cikin addinin ku walakin yuridu li yutahhirakum ubangiji ala yana so ne ya tsarkake ku wa li yutimma ni'matahu alaykum la'annakum tashkurun dan yi suka ni'imarsa a gare ku domin ku zanto masu godiya a gare tun je mun riga mun faɗa cewa ayar ta yi magana akan al'amura guda uku alwala da wankan janaba da taimama an fahimta ko cikin alwala ta fahimci waɗansu al'amura waɗansu al'amura ta yi shiru ta ambace su ba ta ambaci ta ambaci wanke fuska da wanke hannu zuwa zuwar hannu da shafar kai da wanke kafa wannan kawai ta faɗa ba ta yi maganar kurkurar baki da shaka ruwa da fyacewa ba wannan sai mutum ya koma hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan ba ta yi maganar niyya ba wannan sai mutum ya koma cikin hadisi inna ma'ud bin niyyati wa inna ma kulli mar'in ma nawa sannan ba ta yi maganar shafan kunne ba shi ma ko dai mu ce sai mun koma cikin hadisi ko ko mu ce lokacin da aka ce wamsahu bi ru'usikum shafar kai ya shafi shafar kunne tunda manzo Allah ya al-udunani min ar-ra's wato kunnuwa guda biyu bangare ne na kai abin nufi yadda ake shafa kai haka ma kunne shafa shi ake ruwan da aka shafa kai da shi da wannan ragowar ruwan kuma ake shafa kunne ba sai an yi tajdidul ma ilahuma ba kaga wannan shi kenan an fahimce shi a cikin nan gurin ma'ana duk abin da dai baka samu ba a nan gurin to ya zo cikin hadisi sai ka koma cikin hadisi dan ka kammala alwalarka haka abin da ya shafi wanka kawai cewa in kuntum junuban fatahharu ku yi wanka amma bai fadiya za ku yi wankan ba wanda wankan ba a hakikanin sa abubuwa ne kamar haka abu na farko niyya abu na biyu yin tsarki ko da yake niyya ana yin ta ne daidai lokacin da za a yi tsarki tsarki din shine lokacin da mutum zai wanke gaban sa a daidai lokacin mutum zai kulla niyya wannan shine abu na farko kuma niyyan nan a zuci kawai ake ba a furta ta da baka daga nan gurin bayan mutum ya yi niyya lokacin da yake yin tsarki ya kammala tsarki to sai ya yi alwala irin alwalar da yake in zai sallah yadda dai kasan ake yin alwala in za a yi sallah haka za ka yi alwala babu abin da za ka rage sai wankin kafa da ka zo wajen wankin kafa sai ka kyale ba za ka wanke ba yi abu na biyu kenan daga nan sai ka tsoma ruwa sai ka tsoma hannunka cikin ruwa sai ka ɗago hannun haka sai ka murza kanka duk ka sassa ya tsinka cikin gashinka ko ki sassa ya tsinka cikin gashinki ki murza kanki daga nan gurin sai ki ɗebo ruwa ɗin sai ka zuba a kanka ko ka ɗebo ruwa ka zuba a kanka mutum zai ɗauko cikin tafin hannu guda ɗaya ne kadai ya sa a kai sai ya da kansa ya tabbatar ko ina ya shiga sannan ya sake ɗebo na biyu ya zuba ya tabbatar ya shiga sannan ya ɗebo na uku ya zuba ya tabbatar ya shiga shi ke ya riga ya gama wankin kai daga nan sai ya ɗebo ruwa sai ya zuba a dukkan jikinsa ya fara da tsagin dama sannan ɓangaren hagu ya tabbatar ko ina ruwa ya taɓa ba lalle bane zan to ko ina ka tuda a'a ya to ko ina ruwa ya kai sawa'un ka tuda baka tuda ba ruwa ya kai dan tudawar ba wajibi bace ba to daga nan gurin idan ka wanke ko ina a ka ba abin da ya rage sai kafafunka karashin alwala sai ka zo ka karasa wannan shi kenan ka riga ka gama wanka ko kin gama wanka idan wankan garba ne haka mutum zai in wankan biki ne haka zaki in wankan haila ne ma haka zaki bambancin su shine kawai wajen niyya wajen wankan jaraba mutum ya yi niyyar wankan jaraba wajen haila mutum ya mace ta yi niyyar haila in biki ne ta yi niyyar biki amma da sifar duk irin ɗaya ce ina fata mu fahimta to saboda haka wannan shine wanka a ce nan gurin an ambace shi fattaharu a jumlace amma can cikin hadisi shine aka yarwata magana makamancin abin da na faɗa wannan duk bayanin sa ya gabata a bare shi yasa bana so in maimaita duk abin da na faɗa saboda duk wanda yake son karin bayani sai koma ayar ya ayu allazina amanu la takrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna cikin suratul nisa a bare in ba ku manta ba daga nan gurin famsahu bi wujuhikum wa aydikum sai aka ce famsahu bi wato taimama kenan zaka shafi fuska zaka shafi hannu to wanne zaka fara shafa ubangiji ta ce famsahu bi wujuhikum ku shafi fuskokin ku sannan sai ce ne wa ku da hannayen amma kuma a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi ya ce da wani sahabi idan ka tashi yin taimama inda ma yakfi ka an tafa ala bi yadayka haka za wa haka ma'ana ya nuna masa ya fara shafar hannu sannan sai ya shafi fuska wancan hadisi an yi amfani da summa wato ka shafi hannunka summa musahabiha wajhak sannan ka shafi fuskarka wato sai nuna summa da tarahi wa tartib kenan amma anan gurin wamsahu menene famsahu bi wujuhikum wa aydikum an yi amfani da alwawu wanda alwawu dullu ala mutlaqil jam'i la dullu ala tartib wato dai idan mun gudu wancan hadisi sai mutum ya fara shafar hannayensa a cikin taimama sannan sai ya shafi fuskarsa na'am ina fata an fahimta to anan gurin sai wata matsala kuma idan an ce sai ka fara shafar hannayenka sannan ka shafi fuskarka to shi kenan sai ka fara shafar fuska kafin ka shafa hannu alwala ta taimama ta yi ko ba ta yi ba Umar ka ta yi bisa ga lantarki fi inganci Umar ka ta yi mustahabbi ne ka fara hannun sannan fuska amma idan ka fara da fuska sannan hannu ta yi sannan idan mutum ne ya taimama zai iya yin farilla guda biyu da ko farilla ɗaya kawai zai iya farilla ko goma ce da ita ina fata an zanda sannan zaka iya taimama daga gida ka tafi masallaci sallah ko kuma dole sai ka zo masallaci sannan ka yi taimamar ka shiga sallah zaka iya taimamar ka daga gida ka zo masallaci sallah ina fata an fahimta za ka yin tayyama daga gida ka zo masallaci sallah duk wannan wato ina daga cikin abubuwa waɗanda suke eh, eh, sahihai malamai sun yi magana akan yan akwai wani abin da ya rage a cikin ayar wanda ya kamata in kara fadakarwa kai abu guda biyu ne kacal saboda kar mu tsaya a kanta ba ita kadai ce aya ba za mu ci gaba da sauran ayoyin kuma ba fiki muke ba tafsiri muke ko ba haka ba abu na farko ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu anan gurin min din nan min ce tabayyiyya ko ta nace ce kuma domin min tana zama ta tabayyiyya akwai kuma min libtida'il ghaya idan mun ce min ce tabayyiyya lokacin da mutum ya zo taimama dole sai hannunsa ya taɓa wurin da yake kasa ne sannan ya taimama inda zai samu dutse wanda babu kasa a kansa ne ya taimama ta yi ko ba ta yi ba ba ta yi ba a bisa ga wannan zancen da yake min anan tufidu tabi'ir masu wannan zancen suka ce taimama dole tana buƙatar sai inda in ka dafa wurin da ka dafa ka yi taimama to ya kasance wani abu ya makale a jikin hannunka na kasa ko kura sannan ka yi taimama ta yi amma idan ka shafa dutse wanda yake ba komai a jikinsa ba kasa ba kura to ba ta yi ba ina fata an fahimta amma waɗansu malamai suka ce min anan ba ta ba iriya ba ce ba lifti liftida'il ghaya idan mun ce min ce lifti liftida'il ghaya kaga babu mun ce tsakanin in shafi kasa da kuma in shafi dutse dutsen nan akwai kula a kansa ko yanzu yanzu nan aka yi ruwa ruwa ya wanke dukkan kula da ke kan dutsen nan zo na taba da ya tayi ma kaga dai ba abin da zan samu a jiki kawai dai na taba dutse amma da aka bautar da ni in yi shine dutsen nan akan kasa yake na shafe shi na yi tayyama shikenan tayi ba lalle bane sai wani abu ya makale a jikin hannuna na da ko kura kuma za mu kara fahimtar haka a cikin taimama wanda Allah ya nuna idan ka dafa hannun ka idan ka dago hannun sai kai ne sai ka bushe hannun wannan ya nuna ba kasar ake bukata ba da kasar ake bukata da ba sai ka ɗebo kasar ba gaba ɗaya amma ba ita ake bukata ba ina fata an fahimta sannan kuma wani abu na karshe da zan tsaya a kansa wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bay idan mun dauki kira'ar bi ru'usikum wa arju wa arjulikum kun ji abin da nace bi ru'usikum wa arjulakum kun ji abin da nace amma ko dan su malamai da suke tawjihi mai kyau daga cikin su ina da akwai al-imam ibn kathir cewa kira'ar guda biyu wamsahu bi ru'usikum ta nuna kafa za a shafa to ana nufin shafar kafa din lokacin da ka sa hufi. na'am kira'ar wa arjulakum in ta nuna wanke kafa to ana nufin wanke kafa lokacin da babu huffi a kafar ka kaga kira'ar guda biyu ta tabbatar da me hukunci guda biyu ta tabbatar da hukuncin almasu wal kuffayn da gome alghasl ina ba da amfani to kaga wannan taujihi ne mai kyau ko shakka ba kuma yana da goyon bayan hadisai daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kallatin واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور وبنجد واذكروا نعمة الله عليكم كتنا نعمة الله أكوكم wa mithaqahu da kuma alkawalinsa allazi wasaqakum bihi wanda ya kulla tsakanin shi da ku na cewa za ku ta masa shi kadai ba tare da kusa sa masa kishiya ba in kuntum sami'na wa ata'na yayin da ko din kuma kuka ce sami'na mun ji wa ata'na kuma za mu biyayya wata ku tsoraci Allah inna Allah alimun bi zati lallai Allah masani ne dangane da abinda da kirazan mutane suka kunsa ma'ana ya san abin da ke cikin zukatan mutane kuma zai musu hisabi akai ranar tashin kiyama يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم بنجي تعالى يا أيها الذين آمنوا يا وطن سكي إيماني كونوا قوامين الله كزنتوا tsayayyu wajen gudanar da amanar da ke hannunku lillahi don Allah sawa'un amana ce ta mulki na jiha mulki na ƙasa mulki na karamar hukuma mulki na wata masarauta ko na wata gunduma ko mulkin gidanka tsakaninka da matanka da 'ya'yanka ko mulki a ma'aikatar da kake kana da wani bangare na zartaswa shine ma'anar kunu qawwamina ku zanto tsayayyu wajen sauke nauyin da aka ɗora muku wajen sauke amana da ke kanku daidai ba tare da ci ba lillahi dan Allah su shuhada a sannan kuma kuna yin shaida tare da yin adalci wa la yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla kada kin waɗansu mutane ya hana ku yi musu adalci matukar kuna kin mutane kada kiyayyen nan ta dauke ku wajen sa ku ki yin adalci na'a kai musu adalci shine daidai kamar yadda na faɗa a daidai waccan ayar abinda ake nufi da adalci shine sanya abu inda ya dace kowane irin abu a sanya shi inda ya dace wannan yana daga cikin nauyin da yake wuyan kan kowane shugaba yayin da zaka dora wani a wata ma'aikata ya zanto dacewa da cancanta da karatu da kwarewar aiki ce ta sa ka kai shi wannan wajen ko ya goyi bayan jam'iyyar ka ko bai goyi bayan jam'iyyar ka yayin da zaka cirewa ne ya zanto rashin sanin aiki rashin sanin makamar aiki cin amana ta sa ka cire shi ba wai dan kasancewarsa dan ofishin ba ba wai dan kasancewarsa dan wani abu kaza ba wannan shine adalci sanya abu inda ya dace duk abin da ba sa ba inda ya dace babu yadda za a yi daidai babu yadda za a ka kawo baturan gona ka kai shi asibiti ka ce shi zai kula da marasa lafiya sannan ka ce za a zauna lafiya babu yadda za ka ɗauki likita ka kai shi zanto baturan gona ka ce za a zauna lafiya babu yadda za ka ɗauko medical doctor ka zo ka ce shi ne zai kula da tsarin birane da gine-gine yadda injiniyoyi suke yi ka ce za a zauna lafiya kowane irin abu sai ka sa shi inda ya dace kuma kowane irin mutum za a bashi amanar jama'a ne saboda aikinsa saboda sanin ya kamata saboda kwarewarsa sawa'un yana cikin jam'iyyar da ta ci zaɓe ko baya cikin jam'iyyar da ta ci zaɓe wannan shine ka'ida wadda da ita ne sama da ƙasa suka zauna da gindinsu ba dan wannan ka'idar ba da sama da ƙasa sun rushe da ƙasar ta zaizaye da saman ta rubuto ta faɗo adalci ina fata an fahimta wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu kada kin waɗansu mutane ya hana ku yi adalci Allah ce idilu ku yi adalcin nan huwa aqrabu littaqwa shine ke kusantar da bawa zuwa ga takawa takawa shine samun karo samun katanga da za ta tsare mutum daga azabar Allah daga fushin Allah in dai mutum yana yin adalci to yana ƙara matsawa kusa da garu ko katanga ta takawa wanda zai samu karo tsakanin shi da fushin Allah ko tsakanin shi da azabar Allah ku tsoraci Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah khabirun bima ta'malun ubangiji ta'ala shine mai bada labarin abin da kuke aikata wa'ada Allahu allazina amanu wa amilus salihat ubangiji yayi alkawali ga waɗanda suka yi imani kuma suka aikata aiki na gari lahum maghfiratun wa ajrun azim suna da gafara ta musamman suna da lada wanda yake mai girma wallazina kazza wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina amma waɗanda suka kafirce kuma suka kare ta ayoyinmu ulaika ashabul jahim waɗannan kan su ne ma'abuta azaba Allah ya tsare sai Allah ya يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وبنجد يا أيها الذين آمنوا يا وطن بسكي إيماني اذكروا نعمة الله عليكم كتنا نعمة من الله أكم لفظ النعمة duk da cewa guda ɗaya ne amma ismul jinsu ne wanda ubifa ila al ma'rifa ismul jins idan an yi idafar zuwa ga maarifa ya dullu al jam'i kenan wato kutunan ni'imomin Allah akan ku iz hamma qaumun an yabsutu ilaykum aydiyahum yayin da waɗansu mutane suka sanya himma wajen su shimfiɗa hannayensu akan ku su cutar da ku su yi muku ta'addanci su yi muku ba daidai ba fa kafa aydiyahum ankum sai ubangiji ta'ala ya kame hannayensu ga barin ku ba su ci nasara ba ya ba ku tsaro ya ba ku kariya wattaqullah ku tsoraci Allah wa ala ta falyatawakkalul mu'minun ga Allah ne kadai mu'minai dogara malamai sun tattauna dangane da wannan aya da wa take lokacin da take faɗin wannan magana ko me take hikaito mana ko me ne kissar saukarta suka yi maganganu da dama amma mafiya shahara ga su guda biyu magana ta farko suka ce wannan aya tana magana ne dangane da abin da ya faru daga yahudawan banu Nabiyar. yahudawan banu Nabiyar yahudawa ne da suke makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a Madina ba wai makwabtaka daga gida da gida ba a'a suna bayan garin Madina unguwar su take da kuma sai suka yi yarjejeniya tsakanin su da manzon Allah cewa ba zai taimaka a yaƙe su ba su ma kar su taimaka a yaƙe shi ba zai yaƙe su ba su ma kar su yaƙe shi aka yi wannan zaman yarjejeniya bisa da haka wato kaga anan gurin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga unguwarsu zai je yana da aminci saboda wannan yarjejeniyar su ma cikin su duk wanda ya shigo Madina zai je yana da aminci za a tsare jininsa ko dukiyarsa saboda wannan yarjejeniya me zai faru sai wata hatsaniya ta faru wata magana diyya ta zo sai manzon Allah ya je wajen su dan saboda magana akan batun diyya na wani mutum da aka kashe ko wadansu mutane guda biyu yan kabilar Banu Kilab da aka kashe lokacin da ya je ya zauna da manyan su ana tattaunawa da shi karkashin wani tsoro ko gindin wani tsoro ana tattaunawa da shi akan batun diyya sai ɗaya daga cikin su ya da sauran dangin su gefe guda yace ga dama fa wadda kuke da ita wadda ko da kuɗi ba za ku sake samun ta ba nan gashi ya zo cikin kusi shi kadai gashi a zauna a karkashin soro a samu wani mai karfin hali mana ya hau sama ya dauki katon dutsen nika ya sako mishi aka idan ya so mu kashe shi mu huta shi ke nan mu huta sai dan ya jefa musu wannan wasu to suna wannan tunanin su yi su yi su yi su yi tuni sai ubangiji subhanahu wataala ya turo da mala'ika jibril ya bayyana manzo Allah labarin ga abin da suke kullum manzo Allah na jin labari ko neman izinin su bai ba sai tashi sai ya nufo Madina sabai ma sai aure ba sai sai ga manzo Allah a gaban su suka bi shi a tsakwale me ya faru sai manzo Allah ya nafarta musu abin da ya faru to kaga nan gurin sun ci sun keta wato hurumin alkawali na zaman lafiya kenan tsakanin su to daga nan gurin sai aka nemi manzo Allah cewa ya yake su to wannan tasa sa aka yake su aka fatattake su aka kore su daga nan inda su kamar yadda ayoyi suka nuna wato ainihin cikin suratul hashr wallazi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi sunay ibn nabiy min diyarihim li awwal alhashr ma zanantum an yakhruju wa zannu annahum mani'atun wusulun min Allah to wannan abu da suka kulla na sun so su yi wa annabi sallallahu alaihi ta'addanci Allah ya sanar da shi sun tsaya suna yaushe zamu yi waye zai yi suna wannan shawarwarin Allah ya kame hannunsu kenan har ya sanar da annabi har annabi ya bar wajen kafin su gama yanke shawara ina ba mu fahimta shine Allah ke cewa uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah idza hamma qaumun an yabsutu aydiyahum yayin da waɗansu mutane suka so su shimfiɗa hannunsu a kanku ma'ana su yi muku ta'addanci fa kaffa aydiyahum ankum Allah ya kame hannayensu ba su samu yi waɗansu malamai suka ce da wannan magana ta biyu akwai hadisi da ya tabbata cikin sahih bukhari haka Abdurrazzaq as-Sanani ya rawaito cikin littafin sa al-Musannaf an dawo daga wajen wani yaki da rana an yada zango a wani waje babu inuwa da yawa dan cikin sahara ake sai aka samu wata yar inuwa karama sai sabai suka ce barwa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sai suka bar masa wannan sai kuma dai sai suka rabu can mutum biyu can mutum uku haka sai rabu daban-daban manzo Allah ya kwanta yana barci ya rataye sa a jikin wannan itaciyar sai kawai ga wani mutumin karkara ya zo ya zare ta kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zarewa manzon Allah kuma na furka daga barci yace da manzon Allah manyan na uka minni waye sai kwace ka daga hannuna a yau manzon Allah sai Allah Allah ne sai kwace ni daga hannunka daga nan wurin sai sai karkarwa to akwai riwaya da take sai takobin ta fadi manzon Allah ya dauka wannan karashin takobin ta fadi manzon Allah ya dauka kuma shi ya ce masa kai kuma wa zai kwace ka wannan karashin da'ifi ne bai tabbata fuskar ta fuskar riwaya amma takobin ta faɗi ya kasa sarawa ya rasa yadda zai yi Allah ya shi bai tafi ba shi bai gudu ba ya tsorata Allah ya sa tsoro a cikin zuciyarsa har sai da Allah ya zauna ya zauna sai Allah ya kira wasa ina Abu Bakar ina Umar ina Usman duk suka taru Allah ya musu abinda wannan mutumin ya zo to shine anan gurin idh hamma qauman an yabsutu ilaykum aydiyahum fa kaffa aydiyahum ankum واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون na cikin dukkan jikokin guda biyu dai an so aiwa annabi sallallahu alaihi wa sallama ta'addanci ne to amma a ciki sai Allah ke cewa an so ayi muku ta'addanci domin idan aka yi wa annabi illa ai an yi wa dukkan al'umma ne gaba daya yasa Allah ya dingina abin zuwa gare mu mu gaba daya ina fata an fahimta wa ala Allah falyatawakkal almu'minun ga Allah ne kadai mu ne za su dogara dan Allah ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نسيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزمتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا وعقرتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم إذ فقد ضل سواء السبيل وبنجي ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل حقيقة أن يا القول بنو إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا mun aiko musu wato jakadu ko shugabanni da suke a matsayin wakilai na kananan kabilun cikinsu har mutum goma sha biyu wato mun tura su tare da annabi Musa alaihi salam ma'ana annabi Musa alaihi salam ya zaɓi mutum goma sha biyu cikin al-asba domin kun san zurriyar gidan Yaqub mutum goma sha biyu ne to kowane ɗaya daga cikin su yana matsayin kabila ce mai zaman kanta daga cikin kabilu na Banu Isra'il da Allah ce wa qatta'nahu musnata ya ashrata asbatan umama wato mun kasa su har al'umma daidai har gida goma sha biyu to kowace al'umma akwai mutum daya lokacin da annabi Musa ya so yi magana da su baya kiran mitin gaba daya haka dan ba da aka kira general mitin na Borno state ka ce ga wani abu da gwamnati zai ko ba haka ba sai dai kowace karamar hukuma sai a manya zo ko sarki ba zai kira kowa da kowa ba a kasar sai dai kowace gunduma da kowane district idan to wannan head din da yake wannan district din ya zo to ne ba asna minhu isna ashra nasiba mutum goma sha biyu ke wakiltar su suka zo annabi Musa ya tattauna da su yace to shikenan an umarce mu mutum baitul maqdis mu je mu yaƙi mutanen da suke mu tsayar da shari'ar Allah a wajen mu yi aiki da ita saboda haka ko mutanen nan goma sha biyu ko ne wakilai na da zan tura ku je ku yi mun leƙen asiri me ke gudana a baitul maqdis su waɗancan mutane da ke wajen kana'aniyun ko su wane ne ko aljabbarun yaya su ya yanayin jikin su yake ya shirin su yake ya karfin su yake ya rashin karfin su yake ya sojojin su yanzu suke bacci yanzu ne ba sa bacci me suke so me ba sa so ku je duk ku taro waɗannan bayanan ku kawo saboda idan kana son ka yaki abokin adawar ka sai ka san irin kimtsin shi kai sai ka san kai kuma wani shi zaka waɗannan su ne mutum goma sha biyu naqib wato ana nufin wakili ko shugaba wa ba asna minhum masna ashara naqiba daga annaqbu ne ko annuqbu a cikin larabci idan an ce annaqbu a cikin larabci hanya wadda take bi tsakankanin duwatsu domin sai in ka bi ta ne za ka ga mai ke kan wannan dutse mai ke wancan kwazazzabo mai ke wancan gangara da haka shugaba an ce masa annatubu li'annahu yunatibu an ahwali bani kawai dan yana bibitar halayen mutanen sai san me ake ciki irin yadda idan ka bi waccan hanya ta cikin kwanan rabo da duwatsu za ka gano me ke ciki to daga nan aka samu annabi ina fata kun fahimta wa ba'athna minhum musnay ashar nasiba muka zabi muka kafa wakilai mutum goma sha biyu wanda da su annabi Musa alaihi salam yake yin mu'amala a madadin sauran wa qala Allahu inni ma'akum ubangiji ta'ala ya ce ni ina tare da ku la'in akamtumus musalata idan har kuka tsayar da sallah yadda take wa ataytumuz zakata kuma kuka bayar da zakka wa amantum bi rusuli kuma kuka yi imani da manzannina wa azzartumuhum kuka karfafe su wa qarastumullaha qardan hasana kuma kuka baiwa Allah bashi kyakkyawan bashi kuka bashi rance kyakkyawan rance lau kaftaran da an ku sayi lalle zan kankare muku kurakuranku wa na udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma zan shigar da ku aljanna wadda koramu ke gudana karkashin gine-ginanta faman kafara ba'da zalika minkum wanda duk ya kafirce bayan haka daga cikin ku faqad dalla sawa sabil hakika ya bacewa tsakiyar hanya ya bacewa tafanki wanda yake madalici ma'ana alkawarin da Allah ya tsakanin da banu Isra'ila kila yake na farko ikamatu salati wato tsayar da sallah na biyu ita'u zakati bayar da zaka na uku al iman bir rusul wato imani da manzanni gaba daya sannan na hudu ta'aziruhum wa tawqiruhum girmama manzannin da ba su kwarin gwiwa sannan kuma abu na biyar ikrarullahi ta'ala karban hasana baiwa Allah kyakkyawar ranci al'amuran guda biyar ya alƙawari tsakanin su kamar yadda wannan aya ta bayani a cikin suratul bakara kuma abinda Allah ce wa idza akhadna mithaqa bani isra'il la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsanan wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimu salata wa atu zakat kaga ababe guda nawa can guda takwas waɗansu daga cikin na can sun maimaita a nan gurin waɗansu a can ko ba a ambace su a nan ba idan dai ka haɗa waɗannan su ne alkawalulluka wato ainihin ubangiji ta ala ce musu haka wannan shine alkawarin in kun yi wannan shi kuma ubangiji zai muku wannan shine la ukaffiran da anku sayi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar Kan kankare musu kurakuran su da suka yi a baya sannan ya shigar da su aljanna wanda kore muke gudana karkashin ta amma ke dukkan wanda ya kafirce bai ba fa karballa sawa sabil hakika ya bacewa tsakiyar hanya a nan gurin munurar aya wa laqad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'ila akhadha Allahu kaga ana bada labari dangane da abin da yake al-ghaib amma wa ba a suna min na yi ba'athna na fi ba sai aka koma kuma da damirul mutakallim kenan wa qala Allah inni ma'akum sai kuma aka sake koma da damirul ghaib la in akamtum as-salata a kuma kuma damirul mutakallim kenan wato ku duba qur'ani shine tasriful ayat dan Allah ta wa kadhalika nusarrifu al-ayat wato haka muke sarrafa ayoyi mu kawo zance mu canja jumla mu kawo wani zancen saboda azancin magana saboda balaga ta alqur'ani ne. wato sai ana ba da labarin kamar wanda baya na Allah ya ce sai kuma yace na ce musu sai kuma yace Allah ya ce na ce musu shine Allah kuma shine wanda yace da wanda wata amma ke cikin da magana dan salan magana malamai suka ce hikimar da ke cikin haka labari ko mun tsawonsa in dai mai bada labari din ya karkasa shi zuwa wannan kasan to mai saurare ba zai gaji ba amma ko mai gidan labari in mai bada labarin ya tafi da shi a tsari da ya sai mai saurare ya gaji ina fata an fahimta kala nan gurin na tashi da Kano da safe na je na shiga tasha na shiga mota daga nan gurin na tsaya da maturu daga nan nayi kaza daga nan na tsaya fata kana na na na sai muka rasa gajin saurare saboda na na din tayi yawa amma na tashi a nan gurin sai muka shiga mota mu bakwai da muka je can sai garin suka sauka sai muka ta waje kaza da aka je wuri kaza sai nayi kaza daga nan sai na gama da wani sai yi kaza daga nan kaga sai zanto ka da labarin ina ba da abinda alkur'ani kenan tasriful aya mai magana in zai magana cikin mutane in baya irin wannan sai a gaji da shi kan wurin kana ta magana kai kana ganin kana faɗin fa'ida mutane kuma suna ta hamma saboda sun gaji amma idan kana sarrafa zance zuwa wannan kashi kashi din tun lokacin da kake yi sai ka ji kowa maitar jin labarinsa har yanzu baka kosar masa da ita saboda ka iya dabarar ka shigar masa ka iya ka zuga shi yadda zai ji labari ka motsa kishin san labari a zuciyarsa to wannan sai alqur'ani mai girma sai kuma wanda yake da da abinda alqur'ani yake الله جل فبما نقضي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين Ubangiji ce faduba na kafihun mai saƙa saboda yadda suke saba alkawalin da aka yi da su su Yahudawa ko su banu isra'il la'annahu sai muka la'ance su abinda ake nufi da la'anta ma'ana sai muka kore su daga rahamar ubangiji wa ja'alna qulubuhum qasiyatan muka sanya zukatan su suka zanto kekasassu busassun zukata babu taushi ta tare su alkhairi baya kai shiga cikin su a wata kira'a wa ja'alna qulubuhum qasiyatan yuharrifuna al-kalima wato sai muka sanya zukatan su zanto masu tauri masu tsanani da kafiya da kafiya duk ɗaya ne daidai da kace aliya da kace al'aliya daidai da kace zakiya da kace zakiya ina fata mu fahimta qatalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafs ko kuma qatalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafs daga zakiya zakiya aliya aliya qafiya qafiya duk dai ma'anar su ina fata mu fahimta dai daga ciki ana wajen fa'il dai daga ciki ana wajen fa'il akan ce fa'il fa'il kamar rahim rahim duk dai ma'anar su waja'alna qulubuhum qasiyatan muka sanya zukatansu su suka zanto da kaushi ko da kauri sai da alkhairi baya iska shi shine Allah ya summa qasar qulubukum min ba'd zalik wa hiya kal ijarati aw ashaddu qaswa wato zukatan ku yahudawa sun kekace sun zanto kamar dutse kai har sun fito dan dai ta bayar da wata ma'ana wadda za ta dace da san son shi ne yuhaddithuna al-kalima amma mawadi wa nasu hazzan mimma dhukiru bihi sun bar wannan rabo na abin da aka yi musu wa'azi da shi sun bar shi ba su yi aiki da shi ba annisyan anan da ma'ana at-tark saboda annisyan a cikin alqur'ani yana zuwa da ma'anar mantuwa rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana la yadhillu rabbi wa la yansa annisyan anan da ma'ana mantuwa amma annisyan kuma da ma'anar tark shi ma yana zuwa cikin alqur'ani ne wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun an fahimta ko wa kadhalika al-yawma tunsa wa kadhalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih bayan yace kadhalika atarka ayatuna fa nasitaha ay fataraktaha wa kadhalika al-yawma tunsa ay wa kadhalika al-yawma tutraku fil azab ma'ana an-nisyan bi ma'ana at-tark nasu hazzan mimma zikru bihi yani taraku hazzan mimma zikru bihi wa lam ya'malu bihi sun bar wani kaso na abin da aka musu wa'azi da shi ba su yi aiki da shi ba Allah ce wala tazalu wa ala kha'iratin minhum ba za ka gushe ba kana leƙen kha'inatu minhum ha'inci a tattare da su illa qalilan minhum sai yan kadan din cikin su lafazin kha'ina kaga ismul fa'il ne amma ma'anarsa al-masdar al-khiyana akan ce al-kha'ina ana nufin al-khiyana kamar da ana cewa al-kaziba ana nufin al-kazibu ko al-kizbatu da Allah ce idza waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'atiha kaziba ay laysa liwaqtiha kadhibun hakan ce allagiya ana nufin allagaw la tasma'u fiha lagiya ay la tasma'u fiha lagwan kamar da ce la tasma'u fiha lagwan wala ta'sima illa qilan salama salama kaga allagu masdar din kenan allagiya ismul fa'il ne bi ma'anar masdar saboda ka alkhiyana masdar din kenan shine wala ta zana tattali wa ala kha'ilatin minhum ba za ka goce ba kana ta ganin ha'inci a tattare da su waɗansu malaman suka ce a'a kha'ila a nan gurin na'at ne man'ut dan an shafe shi yadda zan ce miki wala ta zalu tattali'u ala firqatin kha'inatin minhum ba za ka goce ba kana ganin adadin maha'inta a cikin su kungiyar maha'inta a cikin su tawagar maciya amana cikin su haka yahudawa su ba za ka gushe ba kana ganin haka har kiyama ta tsaya dan Allah kaga duk wanda na bada labarin Yahudawa ne maha'inta ne maciya amana ne da alƙawarin da kuka yi ba za su tsare maka wannan alƙawarin ba sabawa za su allazina ahadta minhum thumma yanquduna ahadahum fi kulli marratin wa hum la yataqun ba yanda za su tsare ma wannan alƙawari na'am inna qalilan minhum sai yan kadan daga cikin su daya cikin 100 kila ya tsare alƙawari 99 kuma su saba fa'fu anhum yi musu abuwa wasfah kuma ka kawar da kai ma'ana ka ji kaman baka ji ba ka gani kaman baka gani ba shine asafu inna allaha yuhibbul muhsinin ubangiji ana yana son mai ihsani wato an faɗa manzon Allah yayi musu haka a matsayin wani salo daga cikin salo na zama na mu'amala kila afuwar ta sa wani ya zo ya tuba kila kawar da kai din ya sa wani ya zo ya tuba amma a wani wurin an ce ya yake su kare saurara musu qatilul ladzina la yu'minuna billahi ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية نعم. أن يد وهم ساجدون الله ومن الذين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ومن الذين قالوا إنا نصارى أما دقا تكون وطن دقا تسوه نصارى وتسوه مبيع النبي إيساني أخذنا نساك ثم ملك القولنسو amma fa nasu hazzan mimma zukiru bihi su ma sai suka bar wani kaso na abin da aka mutu wa'azi da shi an ce su bauta Allah shi kadai kansa sa masa kishiya sun sa masa kishiya an ce su dauka shi kadai yake bai haifa ba ba haife shi ba sun jingina masa shine nasu hazzan mimma zukiru bihi fa aghrayna bainahum al-adawata sai muka iza wutar gaba والبغضاء da kiyayya bainahum a tsakankanin su da juna ila yawmul qiyama har ya zuwa ranar tashin kiyama ma'ana ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya rashin kwanciyar hankali rashin zaman lafiya gaba in juna tsakankanin ɗariku na nasara tsakankanin ƙungiyoyi da bangalori na kiristanci babu yadda za a wani yadda da wani wani na kafarta wani idan ka kansu ya haɗu to za su yaƙe ka kenan kai musulmi za a yi wa musulunci zagon ƙasa amma su a tsakankanin su da juna wani baya shiga ɗakin ibadar wani wani baya shiga cocin wani gaba suke da juna lirik babban abin da zai gaskata muka wannan duba abin da ke tsakanin eh, eh, Northern island da Ingila dukkan su kiristoci ne ɗariƙu ne guda biyu waɗannan kaza waɗannan kaza suke rigima da juna duba abin da ke faruwa tsakanin Sabiyawa da mutanen Croatia a yakin Bosnia gaba ɗaya wanda aka fara tun daga 91 zuwa shekaru kaɗan da suka wuce baya daga cikin wuraren da ya fi ko ina ta'addanci abin da ya faru a Sarbaneta me ya faru a Sarbaneta tsakanin Kuroshiyawa ne da Sabiyawa dukkanin su kuma Kirista ne illa iyaka wancan yana bin wata tarika wancan yana bin wata tarika ta'addancin da aka yi a wajen yana daga cikin abin da karnin da ya wuce ya yi kai to hakikanin ta'addanci da kisan kai na dan adam to wannan duk abin da zai gaskata maka wannan ayar fa raina bainahum al-adawata wal baghdha ila yawmil qiyama mun rura wutar gaba tsakankanin su da juna ko alama ba ta son juna ba ta kaunar juna sai dai za su nuna muku sun haɗe kai lokacin da za su yake ku amma tsakankanin su ba sa shirye juna wa sawfa yunabbi'uhum Allah bima kanu yasna'un da sannu ubangiji ta ala zai ba su labarin abin da suka kasance suna aikatawa ma'ana gobe kiyama zai labarta musu abin da suka yi na ba daidai ba sannan kuma ya musu hisabi akai sai Allah ya يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم bayan an ware su daban an yi magana akan yahudu kuma an ware kirista daban an yi magana akan su sai za a kiraye su gaba daya ya ahlul kitab ya ku waɗanda aka bai mu littafi kaga wannan hujja ce kan cewa akwai ahlul kitab dan idan kace babu ma'ana Allah na kiran babu ko da wani mutum ne yazo yana kiran abin da babu shi zaka siffanta shi da hankali ko rashin hankali rashin hankali in wani mutum yazo yana kiran abin da babu ubangiji ya ahlul kitab ya ku ahlul kitab waɗanda aka bai mu littafi ya ku yahudu da nasara qad ja'akum rasuluna hakika manzan manzan mu ya zo muku yubayyinu lakum kaseeran mimma kuntum tukhfuna min alkitab yana bayyana muku da yawa cikin abin da kuke boyewa na abin da ke cikin littafin ku gaskiyar da ta tabbata a cikin littafin ku a lokacin annabi Musa da lokacin annabi Isa kuke boye ta manzon Allah ya zo yana bayyana da yawa daga ciki wa ya afu an kaseer yana kuma kyalewa akan da yawa daga ciki waɗansu baban ya bayyana su da a gane kuskuren ku waɗansu ababan yayi shiru abinda ke nuna lalle shi manzo ne ke qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin hakika haske ya zo muku daga Allah da kuma littafi mubayyani nur haske kitabun mubin littafi mubayyani shi lafazin mubin mabayyani wato ko dai mu ce daga abana yubinu fa huwa mubinun ko kuma bana yubinu idan ma bana yabinu ne mubinun ne idan ma abana yabinu ne fa mubinun ne idan aka ce bana abu ya bayyana da kansa wato alqur'ani sai zanto mubinin da kansa yake bayyana idan an karanta sai mutum ya ji shiriya ta kama shi ko kuma mubinun bayyana wa yake ma'ana da yana daukan wannan ma'ana qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin haske ya zo muku daga wajen Allah da kuma littafi mu bayyana malamai sun suka yi sabani dangane da menene haske kitabun mubin dai da kowa ya da alqur'ani amma menene haske wannan suka ce haske shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah ya siffanta shi da kasancewar sa haske sirajan munira ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira saboda haka nur anan manzon Allah ke waɗansu malamai suka ce a'a nur anan alqur'ani saboda ubangiji ta'ala ya faɗa a karshe karshen suratul nisa ya ayyuhan nas قد جاءكم برهان من ربكم wa anzalna ilaykum nuran mubina mun saukar muku da haske mabayyani to kaga saukarwa ya nuna alqur'ani kenan فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير كاقول من القرآن كنا فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قرآن كنا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ko yuriduna li yudfi'u nurallahi bi afwahihim ko cikin suratul tauba ko cikin suratul saf duka dai alqur'ani kenan dan hasken Allah dan da suke so su bice alqur'ani lokacin da ake karantawa sai suka surutu dan Allah ce wa kana allazina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani wal ghaw fihi shine muhawalatuhum itfa'a nurillahi eh kokarin bice hasken kenan su surutu in ana karantawa dan karatu dan haka dai nur anan shine alqur'ani karja'akum min allahi nurun hakika haske ya zo muku daga Allah wa kitabun mubin kuma littafin mubayyani ya zo muku daga Allah kina wani yazo ce to idan dan me yasa aka yi afafi gashi da abu ɗaya ne sai a ce ai ana yin afafi idan siffofi sun kididdigu idza ta'addadat sifatu ja'a afafu ba'daha ala al-ba'd al-akhar siffofi sun zama daban-daban sai a hada duk abu ɗaya ne wani lokacin a kawo wawul asafi wani lokacin a ki kawo wawul asafi Allah ce sabbi jisma rabbikal a'la allazi khalaqa wallazi qaddara wallazi to wane ne allazi khalaqa wane ne allazi khalaqa Allah wane ne wallazi qaddara wane ne wallazi ta Allah ne amma kai ta wa wa wa akai adafi akai to haka ja ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin duk qur'ani ne kabira tan allazi khalaqa wallazi qaddara wallazi akhraja duk dai Allah ne idan an ga dama a kawo wawun in an ga dama a cire wawun wala tuti kullu hallafin mahin hammazin masha'in binamin manna'in lil khairi mu'tadin athim عتل بعد zalika زنيم ai da ta ce fala tuti kullu halladin wa mahin wa hammazin wa masya'in binanim wa manna'in lil khairi wa mu'tadin wa asim na fata mu na'am wannan ne da tutarwa da duk ba abu da ne ba wani abu mai tutarwa a cikin larabci da an yi haka nurun alqur'ani kitabun mubin kuma dai alqur'ani kamar yadda yake wa idza atayna musal kitaba wal furqana alkitaba at-taura al-furqana kuma dai at-taura la'allakum tahtadun yahdi bihi Allahu man ittaba ridwanahu subul salam yahdi bihi Allahu da wannan hasken ne Allah ke shiryar da man ittaba ridwanahu wanda ya biyar dasa wanda ya ne biyar dasa da wannan alqur'anin ne Allah ke shiryar da duk wanda ke neman yardarsa me yake shiryar da shi subul salami hanyoyi na aminci hanyoyi na shiriya an gane ku to lafazin subul jam'i ne a can wani wuri ubangiji ta ala yake cewa wala tattabi'u subula ma'ana wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasaqum dal karku bi as-subul hanyoyi nan gurin kuma yace ya hadibi Allah man ittaba ridwanahu subula salam hanyoyi والذين جاهدوا فينا لنهدينهم ba tare cewa sabilullahi sabilun wahi hanyoyin da ba na Allah ba su ne subul hanyar Allah ita ce sabil guda ɗaya kenan amma ne yake subula salam sai yake subula la sai yake kuma gashi kuma yake wala tafi subula shi ne sai malamai suka ce akwai bambanci tsakanin a kawo a subul ba tare da an yi idafan su ba da a kawo su kuma an yi idafa a subul da ba a yi idafan su ba ba jingina Allah su ba ma'ana ya nuna ba na Allah bane ba amma subula salami kaga subul mudaf wa salam mudaf ilayhi subula na kaga ko bambanci a ce dukkan hanyoyin da aka dingina ma Allah tanawwa'at lakinnaha sabilun wahid ta'addadat lakinnaha tariqun wahid kaga zakka sabil salla sabil azumi aikin hajji umara sabil ne zikiri istighfari salati da annabi addu'a dukkan su sabil ne in ka hada su gaba ɗaya subul kenan ina fata an fahimta amma subul haka kawai ko subulun lahi ko subulun salami subulun salami da annaha tu'addi ila salami lafazin assalam kuma ko dai suna daga cikin sunayen Allah kamar yace huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salam ko kuma lafazin assalamu wato aminci gidan aljanna wallahu yad'u ila daris salam lahum darus salami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun kaga ko kace subulun salam hanyoyin zuwa aljanna ko kace subulun salam hanyoyin ubangijin aminci mai amintar da bayi duk dai abu ɗaya ne da haka dai akwai bambanci tsakanin subulun salam da kuma as-subul kadai saboda a nan gurin yan bid'a sukan fake eh sai sai to kun cewa an ci karbi as-subul to mu ai dariqun sufaye subulus salami haka ce wallahi ta ce tariqun sufaye subulus salami ne abinda ko aka hana abi sune as-subul sai muka ce a'a wannan subulus salami abinda ake nufi nau'ika na ibada nau'ika na ayyuka na kirki zakka sabil ce haka sallah haka azumi haka aikin haji haka zikiri haka istighfari idan an yi su bisa ga manzon Allah ya koyar dukkan su kowanne sabil ne jihad Haji zaki idan an tattara su subul ne subulullahi ne gaba ɗayan su amma tariqun sufaye ba yanda za a su zaman su subulullahi sam ba za zama sai dai su zama can karshen suratul an'am kan za a ajiye su wala tattabi'u subula فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم abin da yasa aka ce ba za su zama subulullahi ba da subulullahi ne ba za su yi adawa da juna ba amma dukkan wata ɗariƙa ta sufaye tana adawa da wata ɗariƙa ta sufaye dukkan ɗan tijjaniya yana ganin cewa waliyinsa ya fi daraja sama da na dan ƙadiriya dukkan dan ƙadiriya yana ganin cewa waliyinsa ya fi daraja sama da ɗan tijjaniya kuma ana ganin idan kana bin wannan ɗariƙar ka je ziyarar wannan ɗariƙar ka ziyarci wannan waliyin ba wata ɗariƙa ta ka wale sai an maka ta jididi to yanzu idan kana sallah sai kai zakka zakka ta wale. idan kana zakka sai kai azumi azumin ya warware to amma su san wuri in kana tijaniya ka tafi kadiriya tijaniya ta warware in kana kadiriya ka tafi tijaniya kadiriya ta warware in kana arusiya ka tafi wadancan gaba daya arusiya ta warware in kana hambaliya in kana burhaniya in kana kowa sai niyya niyya duk dai komai ya to ya za a musu zama subulun lahi hanyoyin Allah sai su zama kishiyoyin juna hanyoyin Allah yadda suke bisa da ka'ida ku rike ta mutan ka'ida ta ta'addat wala ta tadar dukan kididdigu kaza da kaza amma ba ta zama cikin juna amma hayoyin dan kuma ta ta'addat wa ta tanawwa wa ta tazad sukan zama daban-daban kuma sukan yi kishi da juna sukan yi adawa da juna na'am ina fata an fahimta idan sun ce karya ne duk wani shayin tijaniya in ya ce fito talabijin ya ce daga yau da tijaniya da kadariya duk ɗaya ce kowace ka dama kai wallahi tallahi ba shi da zai faɗin wannan ko idan shi shehin jaliya ne dan Allah ka yi shi gabburtu ka je ka ce da Allah na zo an karba gadiriya billahi lazi korar ka zai eh, idan kuma shi shehin kadiriya ne kawai ka je gidansa ka zo ka ce na zo in karbi tijjaniya ka rinsa ido ka ce ka zo alaka na maka wannan korar ka zai ko idan ka kana wurdi irin na kadiriya ko shi na tijaniya ka kana wurdi na kadiriya ko na kadiriya ka kana na tijaniya duk wanda ka kana wurdin na fa daga nan ya kore ka ka zama munkiri to da Allah hanyoyin Allah ne wadannan ba hanyoyin Allah bane ba su da alaka da hanyar Allah kwata kwata kwata kwata kwata ubangiji yana fitar da mutane min daga dangi na duhu duhu bayan duhu ila nuri zuwa ga haske kadaitacce guda daya bi iznihi da sa wa yahdihim ila siratin mustaqim sannan kuma yana shiryar da su zuwa ga tafarki madadaci ya Allah ka shiryar da mu tafarki madadaci assalamu alaikum wa